sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar da wannan shirin wanda hajiya binta bello shugabar kwamitin karfafawa matan da aka zaba gwiwa da kuma kokarin ganin an samu karin mata a kan mukamai na majalisar wakilan najeriya za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Honorable Binta ta baiwa Comrade Muhammad Garba daga Sokoto amsa akan tambayar da ya cewa mata a yankunan karkara suna samun matsalar fahimtar ko su waye shugabanninsu. Haka kuma ba su samun damar ganin shugabannin da suka zaba ko da mata ne. To Hajiya Binta ta yi bayanin cewa sun yi wani taro akan wannan batu. Bisa amsar da ta bayan ne ne mata tambayar cewa. To wannan batu da kika yi ya sa ba, maza ba sa jawo ma mata matsala kamar akwai wasu mazan da kila ba za su so matan su fito su ko su yi zaɓe ko kuma su nemi wani mukami ba kun kun dubi wannan? Eto eh ya danganci yadda mace ta gabatar da kanta a rayuwarta. in matan aure ne siyasa eh, aure bai hana ki fito ki nemi abin da za ki nema ba muddin kin kare mutuncin auren ki kin kare kanki daga wasu abubuwan da su a zarge ki kuma namiji ko yaye inda yake zai kare ki daga wani abu in kika zauna da shi ka fahimtar da shi ya fahimci manufofin ki ga al'umman ki ya fahimci me kike son gyara in kika zama zaɓaɓɓiya ko kuma kika samu shiga matakin gwamnati a duk aikin da aka baki ki yi ina ganin wannan ba zai jawo matsala ba mun yi kuma magana akan maganar mentoring kamar ka tallafa na bayanka eh. wanda ba yi da ƙarfi kar mu bar mata yan uwa su zama suna dogaro da cewa wai ke suna da ubangida ne za su zama zababbu maganan ubangida ma ba shi ba ne kyawawan manufar mace da abin da take son ta aiwatar shi ne zai sa mutane su fahimce ta ba wai sai ka wani ya tallafa maka ba To ta kafin in samu yola ku ba mutum na gaba ko? To salamu alaikum. Hajji mai suna magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ci shagarar lokal gamin sai kuta suke tarayyar Najeriya. To honorable tana jin ka. To a tambaya ta guda biyu ne ga honorable Hajji Ajinta Bello. Tambaya ta ɗaya so da yawa 'yan siyasan mu sukan baiwa mata matasa muyagun ƙwayoyi su sha wannan lokacin su yi abubuwan da ma bai dace ba to menene majalisa za ta yi akan waɗannan 'yan siyasa da ke baiwa ainihin matasan mu mata waɗannan mayagun ƙwayoyi tambaya ta ta biyu a so da yawa gwamnatin tarayya kan fito da shirwa ruwa domin mata amma daga ƙarshe mata na birane kawai za su more ma wannan gajiya na karkara ba su ma san ana yi ba to shi ma wani ainihin mataki ne majalisa za ta ɗauka ganin cewa waɗannan shirarwa da gwamnati tarayya ta fito da su sun shiga lungu da sako musamman ma a yankunan karkara. To honorable kin ji tambayoyin Malam Kabiru ko? Eh, Malam Kabiru da farko dai zan fara da ce maka a matsayina na mace kuma uwa mu ba ma goyon bayan a ɗauki kwaya a ba wa yaro saboda duk lokacin da al'umma suke tare ko a gida ne ko ba siyasa mace ita ta fi sanin ciwon ɗa. Muna da takaicin mu za a ce 'ya'yanmu ana ɓata su da ƙwayoyi shi yasa muke ƙarfafawa cewa duk lokacin da mace ta fito neman abu a tallafa a taimaka mata ba don komi ba saboda ita mace nan in aka zaɓe ta ko aka sa ta a wani matsayi ba za ta yarda da wa'annan abubuwa ba shi yasa muke neman sauyi a kan a sauya siyasa a gwada wani bangaren tun da mazan nan an daɗe ana gwada su ana ganin abubuwan da suke yi ana ganin kamun su to kuma da shugabancin mata a bangarori daban-daban ga yadda mace za ta juya al'amarin mulki a ƙasar nan a kowane mataki ta samu kanta a majalisa dai muna da kwamiti duk wasu koke-koken ba zan maka bayani a wannan lokacin ka gane ba kila. abin da za a yi a ƙasa ba yi da doka kuma ba yi da mataki amma in an san ne ne kukan damuwar mutum don yanzu kamar yanzu wani ya ba da kwaya ai kamar barawo ne in ka ce wannan barawo ne ya ka kama shi da abu doka kuma shi yana da sassala bayan da za ka yi ka yi doka akan mutum baka san me yi ba to game da tambayar shi ta mata kuma da rabo mu a majalisa ba ma kasancewa a wurin rabo gwamnati ita ne gwamnatin jiha ko na lokal government ne ko na tarayya ita take rabo ita ta san me take raba mu aikin mu muyi yi doka ne kawai akan abun da ya kamata a yi ba mu iya sanin ko akwai wanda bangaren da ake danna hakkin a wurin rabo ba sai in an kawo mana kuka ne mu bi kadin kukan da aka kawo mana mu ga kuma me ya kamata a yi saboda magance abin da ya faru a baya su rubuto shi a rubuta su kawo mana saboda mu san mu ma matakin da za mu ɗauka in abu ne wanda ya kamata mu kawo zauren eh, tarayya gaba ɗaya a yi magana a yi muhawara a kai a kuma kai matsaya na doka a kan ne mu sani in kuma wanda mu ne a committee level za mu zauna mu kira kuma mutanen da suka zantar da abu. mu fahimce su su fahimce mu mu zantar da hukunci a kai za mu iya yi amma ba an kawo mana koke ba mu ba za mu iya zuwa mu ce za mu ɗau mataki akan abin da aka yi wa wani ba. To ku ba mutum na gaba ko yola dai har yanzu da matsala. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. zana Abubakar Abdullahi jikan liman daga Sokoto. To honorable tana jin ka. To tambaya tare da honorable a mata kamar bangaren mata kalubalen da suka fuskanta musamman matan mu na karkara na sa su ayyukan karfi fiye da kima da kuma irin musu auren wuri na haka wanda yana kai ga mace ma ta samu matsala kamar irin yayin tsariya ta sai ya koro ta da to ɗan uwanta ba su da karfi na ɗaukar nauyin ta sai ta tagayyara ƙarshen ta ma shi ka sa turuwan mata da ƙauyuka suna shiga cikin birane suna barace barace da sauran abubuwan da ba su dace ba kuma ana sa su irin ayyukan wanke wanke cikin jiragen manya da kuma aikata to wani mataki ne majalisa ke ɗauka na ƙarfafa matan ƙauye kamar maganar matsalan yoyon fitsari din nan da eh. ya magana a kai a matsayina na mai karamin sani a kan maganan aikin kiwon lafiya yawanci dai an san cewa wannan yoyon fitsari baya zuwa haka sai da dalilai guda biyu ko an aurar da yarinya shekaru ta bai kai sai aure ba aka je kuma aka samu matsalan ta yi ta zo aihuwa ta samu wannan lalurin shi yasa ake son yarinya da duk yanda aka kai dai ta kai shekarun da ya kamata a least goma sha takwas na aikowa in ta aure lokacin jikinta ya riƙa na biyu kuma wasu matsalolin rashin zuwa makaranta ne in mutum ya ɗan yi boko kaɗan zai san abubuwan da ya kamata ya ɗauka a kan rayuwarsa tukunna kafin ma ya je ga aihuwa da sauran matakan to wani abin ba wai aikin majalisa ba ne kuma yadda na faɗa ɗazu kuma dai majalisa ta yi iya dokan da ya kamata ta yi akan maganar hana aurar da yara a wannan abu sannan kuma in kika juya ta wani bangaren ba ma son mu kana maganar addini ko kuma addini a cikin majalisa saboda ba baya cikin constitution na Najeriya a yi maganar addini ko maganar aurar da yara a kasa shekarun da ya kamata abin da ya shafi eh, kamar ka zagi yaro ko wani abu shi ne za mu iya yin magana a kai kamar yadda ɗazu na faɗa ba daidai ba ne a ɗauki yaro a kai shi talle a kai shi ko talle ko kuma a sace shi a jafa shi aikin bauta amma eh. da duk shekarunsa ya kai ya wuce shekarun da ya kamata ya je dokashin kansa yana wannan aikin bautan bai shafi mace a karye ko kuma yi ba saboda yana neman abinci ne ko kuma yana neman hanyar da zai tallafa a rayuwarsa ne wannan ba hurumin mu ba ne amma in yana kasa da shekarun aihuwan da doka ta ƙayyada mu muna da yanci dokan da aka iya shafe shi to to yola kuna ji na kamar wanda ko matan cikin gida don sun fita za su wani aiki hmm. na kwadago don su wannan ba wata watakila da yadda mazan su ne in muka je muka ce za mu ana su ko kuma doka ta ce za ta hana su sai dai in a wurin aikin su ne an gallaza musu ko kuma an musu fyaɗe. ko kuma an zage su ba kan ka'ida ba wannan suna da daidai da su kai kara kuma a ɗauki doka a dubi ne dokan wannan hukuncin ya kamata a yi hukunci wa wanda ya aikata laifi. masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu hajiya binta bello shugabar kwamitin karfafawa mata gwiwa na majalisar wakilan najeriya za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa Jummai ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake fatar a huta lafiya.